Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol duk a jamhuriyar Nijar. Ko kuma tashar ta VOA Africa zango na 200.5 sai Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina ɗahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na rana yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran. Fadar White House ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. kamfanin uber ya bayyana cewa ya samu kararraki dubu uku na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a afghanistan kuma wata gama tsakanin jami'an tsaro da mayakan taliban ta janyo asarar rayukan mutum ashirin tsakanin labaran kenan idan muka shiga cikin shirin kuma za ku ji cewa da alamu dai murna ta koma ciki bayan da jami'an tsaro na dss suka sake cafke dan gwagwarmayar nan omoyele shawari rana daya kacal bayan sake shi ita kotu su a hukuncin ana yi aka ce sabanin hankali ne to mu kuma jami'an tsaro duk abin da muke yi sabanin rashin hankali hakanan kuma za ku ji cewa wasu 'yan fashin teku sun sace wasu ma'aikatan wani babban jirgin ruwa mai dakon mai a najeriya wato matsala ta tabbatar da tsaro a hannun hukuma aka danka shi duk abin da talaka zai iya yi game da bayar da tsaro gudunmowa ne kamar kullum a rana irin ta yau juma'a mahmud lalo zai shigo da shirin duniyar amurka amma duk wannan sai bayan kun saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniya. Bayan da ta shafa watanni tana jan kafa a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar White House ta fito fili ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar wato Republican. A jiya ne shugaban na Amurka ya zunguro 'yan jam'iyyar Democrat a wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. yana mai cewa idan za ku tsige ni ku gaggauta yin hakan saboda 'yan majalisar dattawa su samu damar yanke hukunci cikin adalci don kowa ya samu wato don kowa ya samu komawa kan harkokinsa a ƙasar mu wannan saƙon da ya zo tun kafin shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta baiwa shugabannin wato 'yan jam'iyyar democrat ta daftarin yiwuwar tsaban ajiya inda ta jaddada cewa shugaban ya keta dokokin ofishinsa. aron gama ta barke tsakanin jami'an tsaron gwamnati da mayakan kungiyar taliban a arewacin afghanistan wadda ta yi sanadin mutuwar mutum ashirin daga bangarorin biyu lamarin dai ya faru ne a yankin kunduz inda 'yan taliban din suka afkawa wasu sansanonin 'yan sanda a wato lardin imam sahib inda ake yawan samun rikice-rikice wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan inamuddin rahmani ya shaida wa muryar amurka cewa rikicin ya yi sanadin mutuwar akalla 'yan sanda tara da kuma saura da suka samu raunuka ya kuma ce mayaka sha ɗaya su ma sun mutu ita kuwa taliban ta ce rikicin ya janyo mutuwar jami'an tsaro sha hudu ta kuma mamaye sansunonin 'yan sandan bata dai ce komai game da yawan waɗanda taliban ta rasa ba 'Yan sanda a kudancin kasar India sun harbe wasu maza su hudu da ake zargin cewa sun yi wa wata jami'ar kula da lafiyar dabbobi mai shekara 27 fyaɗe tare da kuma kashe ta. 'Yan sandan dai sun kai waɗanda ake zargin wurin da lamarin ya faru ranar Juma'a, inda mutanen suka kuma yi ƙoƙarin guduwa. A cewar mataimakin kwamishinan 'yan sanda Prakash Reddy a lokacin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na AFP. Mutanen sun yi ƙoƙarin ƙwacewa 'yan sanda bindigoginsu, wanda hakan ya kai ga harbe su har lahira. mahaifin matar da aka yi wa fyaɗe aka kuma kashe ta ya ce yanzu kwana goma kenan da na rasa 'yata kuma ina yi wa gwamnati da 'yan sanda godiya yarinya ta za ta kwanta cikin kwanciyar hankali to masu sauraro kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani yajin aikin da ake yi a duk faɗin ƙasar Faransa kan buƙatar sauya tsarin fansho ya shiga rana ta biyu. Damuwa kan cewa yiwuwar sauya tsarin na fansho zai tilasta wa miliyoyin mutane aiki na ƙarin lokaci mai tsawo ko kuma ya rage musu yawan haƙoƙinsu shine ya janyo yajin aikin da ya dakatar da yawancin ayyuka a ƙasar. dubban ma'aikata ne dai a kasar suka dakatar da ayyukansu a jiya a yayin da suka yi wani gangami mai nuna adawa da shirin sauya tsarin fansho da shugaba emmanuel macron yake so ya aiwatar yajin aikin ya wato ya ya kawo tangarɗa ga harkokin sufuri ya kuma janyo rufewar makarantu da asibitoci da dama a kasar. Katafarin kamfanin nan na sufuri Uber ya bayyana cewa ya samu kararraki dubu uku na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata. An bayyana waɗannan alƙaluman ne a jiya a cikin wani rahoto mai shafin 84. Shugaban kula da ɓangaren shari'a na kamfanin Daytoni West ya ce, bayyana wa duniya wannan rahoton da ke magana kan matsalar tsaro ba abu mai sauki ba ne ya kuma ce yawancin kamfanoni ba sa magana akan irin abubuwan nan saboda akwai yiwuwar ya zubar da mutuncin kamfanoninsu amma mu a ganinmu lokaci ne da ya kamata mu fara sabon tsari duk da dai cewar rahoton ya mayar da hankali kan amurka ne kawai lamarin ya sa mutane a duk faɗin duniya suna saka alamar tambaya kan haɗarin amfani da motocin uber. Madina ɗahiru mai shanu kenan ta karanto labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. madalla yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. Ga dukkan alamu ba ta kare ba ga Mr. Showare wanda jami'an tsaro na DSS suka sake cafkewa a yau bayan sun yi wa umarnin kotu biyayya na sake shi a daren jiya. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da karin bayani. kwana ɗaya kacal bayan da hukumar kula da tsaron ƙasa ta najeriya to dss ta bayar da belin omoyele shaware da ya yi sama da kwanaki 200 a hannunta yau kuma hukumar ta dss ta sake cafke shi kuma tana shirye-shiryen sake gabatar da shi a gaban kotu domin ya amsa sababbin caje-caje da ta ce tana da akan shi waɗanda muhimman laifuka ne a cikin ƙasa da ba za a iya daga kafa a kansu ba wannan matakin dai ga dukkan alamu murna ce ta koma ciki ganin cewa 'yan kabilarsa ta yarbawa daga garinsu na kiribo wato efe edo da ke jihar ondo ta yi wani gangami da zanga-zanga tana murna cewa an sako shi bayan da aka gabatar da shi beli daga umarnin kotu na tuntubi ahmed shamsuddin daya daga cikin jami'an huda jama'a na hukumar ta dss domin in ji karin haske dangane da dalilin da ya sanya suka sake ɗaukar wannan mataki na kama mr shawari jiya kamar yadda muka yi bayani wato dama ka'idodi da an cika su kuma mu za mu bi umarni mu sake shi kuma sun yi kokari jiya cikin daren sun cika ka'idodin kuma aka sake shi amma yau da aka je kotu to dama akwai wasu abun da bamu kuma gurfanar a gaban shari'a ba to cikin bincike da ake dama bincike mu yana iya daukar lokaci mai tsawo to wasu abubuwa da aka samu kuma ya nuna mana ya kamata ya zo kuma ya amsa a gaban kotu to ɗaukar shi da aka yi ya je ne amsa wannan zamu sa shi a zuwa kotu in Allah ya da ranar litinin tunda yau juma'a ne gobe kuma ba a zaman kotu saboda. amma ka san wasu za su iya cewa kamar bita da kulle ne kuke yi saboda ba ku so kuka sake shi batun farko kenan. eh lallai mutane kullum in mutum na da laifi ko kuma ya san ana tuhumarsa da wani laifi to zai nemi hanyoyi da zai kubutar da kansa ne to mu kuma kullum bincike in muna yi duk abin da muka samu a kai za mu yi aiki to wannan wasu abubuwa ne da muka samo kuma da ya kamata kuma ya amsa su shi yasa muka ga ya kamata mu yi kokari mu sa shi da wuri ya je ya amsa wannan abubuwan da ya aikata akwai dansu jami'an ku da suka bayyana mana cewa bayan an salame shi ya dansu abubuwa ma da kamar mahukunta suka ganin karan tsaye ne domin ana ta yin taruka ana mashi magana kamar shine shugaban kasa wannan shi na cikin dalilan da ya sa kuka sake gurfanar da shi ko kuwa a'a waɗansu abubuwa ne da ya tun farko wanda kuke bincike a kai sai yanzu ne kuka ga lokaci ya da zai amsa su a gaban kotu Eh, su abubuwa ne da muke bincike kuma muna samo amsoshinsu a hankali. To abin da ya jiya mu mun sani da ya dama cikin abubuwan da ya taba yi ne. To amma kullum ita kotu su a hukuncin ana yi aka ce sabanin hankali ne. To mu kuma jami'an tsaro duk abin da muke yi sabanin rashin hankali ne. Kana ganin kamar abin da kuka yi shine daidai bisa ga dokokin ƙasa ba za a ga cewa kun yi ma kotu karan tsaye ba a yanzu? A'a ba za a gani ba in Allah ya yarda saboda za mu kai shi kotu kuma za mu ba da hujja da ya sa muka yi wannan aiki kuma za su gamsu da hujjar mu Allah ya so amma idan aka sake bada shi beli kuma za ku yi biyayya ga umarnin kotu idan ta saurari koke-koke ko sababbin caje-caje da za ku yi masa cewa akwai hurumi da za a iya bada shi beli za ku yi biyayya? eh kwarai kuwa za mu yi biyayya kamar yadda muka yi biyayya da wannan za mu sake kuma duk umarni da kotu ta bayar in dai an cika ka'idodin da aka tsara a bi to da an bi insha Allah mu masu bin umarni ne mu sake shi. Malam Ahmed jin kenan daya daga cikin jami'an huda jama'a a ofishin hukumar Jiyasa ta Najeriya bayan da suka cafke Mr. Shawari da kotu ta ce a bada belin shi a jiya kuma aka tabbatar da an yi hakan da dare. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. A da Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Wata sabuwar matsalar tsaro da ke kunno kai a Najeriya ita ce barayin teku inda a ranar talata da ta gabata aka yi awon gaba da wasu ma'aikatan kamfanin Nave Constellation su goma sha tara. Ga rahoton da Hassan na Kaina ya haɗa mana daga Abuja. An tafka wannan aika-aika ne a cikin ruwa da ke kimanin mil 80 daga tsibirin Boni a yankin Niger Delta. Kakakin kamfanin Navios da ke da malikin wannan jirgin ruwa ya ce sauran ma'aikatan jirgin ruwan da ba a yi awon gaba da su ba su ne suka lallaba suka kai jirgin izuwa tudun mun tsira wannan yanki dai dama can ya yi kaurin suna wurin aika aika irin na 'yan fashin teku don ko a watan yulin da ya gabata ma sai da aka sace wasu ma'aikatan jirgin ruwan turkiya su goma wanda ya taso daga kamaru akan hanyarsa zuwa kasar ivory coast tuni da ire-iren wannan matsala ya fara tada hankalin 'yan najeriya irin su comrade sa'idu bello kasa wato ta shiga wani yadda idan hukumomi ba tsaya sun hankalta ba to abubuwan na faten ana yin su a haka to wani tsari mutukar gwamnatin buhari ba ta tsaya ta yi dubu tsaro ba to najeriya ta shiga cikin wasu musifar da ba za mu iya hangen abin da zai iya faruwa daga nan zuwa wani lokaci ba idan har ba a ɗauki waɗansu matakai na to ba ma a ruwa nan goma sama ma sai an bi an tare an kwashe wani jirgin an yi fashi a kansa. a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kabiru gwangwazo irin wannan al'amari fa akwai abin tsoro a ciki irin wannan fashi na teku da sace mutane a teku daga january da september na bana kashi ashirin wato idan an eh, yi fashin jiragen ruwa an sace mutane ko an sace jirage guda ɗari to guda ashirin a duniya gaba ɗaya da kusa-kusa da najeriya ake akwai buƙatar mai da hankali da sake duba sosai akan tsare-tsaren da bangaren tsaron yake to shin yanzu ina mafita Malam Ibrahim Muhammad Damaturu ya ce akwai abin yi. Wato mas'ala ta tabbatar da tsaro a hannun hukuma aka danka shi. Duk abin da talaka zai iya yi game da bayar da tsaro gudunmowa ne. amma tsaro a hannun hukuma ne kuma hukuma ita ne ya waje ba a kanta ta ga cewa ta tsare talakawa ta tsare ƙasa ya kamata a ce gwamnati ta zurfafa wajen bincike a kan abin da yake tafiya a harkar tsaro. hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya da na tuntuɓe ta ta ce ba za ta ce uffan ba akan wannan al'amari kazalika shi ma wakilinmu a yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya tuntubi babban kwamandan sojojin ruwan najeriya da ke kula da yankin da abin ya faru riya admiral sa garba wanda shi ma ce a halin yanzu ba zai ce komai akan wannan batu ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Allah ya kyauta a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto yanzu haka jami'an tsaro na can suna neman waɗansu mutane ruwa a jallu a garin birnin kwanni da suka afka wata unguwa mai suna mun wadata a daren jiya ga wakilin muryar amurka haruna mamman bako da ƙarin bayani yanzu haka jami'an tsaro na can suna neman waɗansu mutane ruwa jallo a garin birnin kwanni da suka abka wata unguwa mai suna mu wadata tsakanin karfe biyu zuwa uku na daren jiya a garin birnin kwanni maharan sun kai mutane goma ko fiye da haka ɗauke da makamai in ji ɗaya daga cikin waɗanda suka ishe a gidan wani mashahurin mai kuɗi da ke unguwar da suka abkawa. Wallahi suka so kawai suna buga mana kawai. da makamai ka tai a bindiga ne bindiga kare ku saura sun ka kwankwasa an ka kiburewa sai sun ka sallako ta koha sun ka shiga ni an kewaye haka wani ya shigo mu za ka ce ma barayi bindiga gare shi ni ce mina na bindiga shi halin bindiga shigo da halin bindiga shi sun ka jawo ne sun ka to har da alaji sun ka jawo shi mun ka yi nan waje suna kira ina hamar gaisa sun ka ce min kai na hamar gaisa na ce a ba ni na ba sun ka yi ta bincike da sun yi doke kaya ciki da yawa suna doke da bindigogi har da halba ma sun yi talibi sun ji mu mutane ne ka koma ciki koma da ni wani yamma ran baya garin birnin kwanni na a tsakiya gusum maso yammacin janguriyar Nijar kilomita biyu ta la'akari da unguwa ta karshe da iyaka da tarayyar Najeriya da ke fama da matsalar tsaro dauko daga matsalar Boko Haram garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa daya daga cikin mutanen wannan unguwar ya ce muna ba su yi kwana ba rai uku saura wani abu kaɗan sai muka ji halbe halben kuma an jima ana halbe halbe abun ya tada mun hankali kwarai kuma bindigogi manya ne tunda an yi ta cin takartushi yara ma da sai sun yi ta cin takartushi ban hoto ba lokacin da aka yi wannan abu tunda ka san baka jin halibin bindiga ka hito a mugun tashi hankali abin da wani kasashe ne kake jin shi hali yau ya zo inda kake bakin inda kake maharan sun kwashe kuɗi da wayoyin hannu na shaguna da ke wannan unguwar kamar yadda wani mai shago ya bayyana muna to gaskiya bataliyar da ta zo nan wanga wuri ko ba su yi ba ina ganin sun yi kusan mutum talatin kuma mutum talatin in kowane rike da bindiga haiki. da sun ka bini da gudu allah ya sa kan su hito daga cikin shago ni har na shiga cikin duhu sai ni bar su daga nan sun ka zo sun kai buya shago sun ka dauki abin da suka so cikin shago sun ka ɗauki kuɗi da wayoyi sun ka tayar da su abokin kwana shi kuma sallu ne ka sai da cikin kasuwa jiya na ya daga sokoto sayan sallu ne shi ma duka gaba ɗaya sak ishi ta sallu ne duka sabi ne a cikin duka gaba ɗaya an ka dauki an ka tayar da su. hukumomin jamhuriyar nijar na na yanzu haka suna gina wata barikin 'yan sanda 260 masu shirin sintirin tafi da gidanka a kan iyakar nijar da najeriya domin dakile ire-iren waɗannan hare-hare ganin amincewa 'yan kwanakin da suka gabata a garin tafukka waɗansu mahara har mace cikinsu sun kaiwa wani mutum hari haka ma a karkarar kalmalo duk a wannan iyakar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar haruna masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka ran larabar da ta gabata ne majalisar wakilan amurka ta shiga sabon zango a binciken da take yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump bayan da bayanai suka yi zargin cewa ya saba doka da ya nemi ukraine ta yi bincike kan abokin hamayyarsa na siyasa tare da rike wasu kudaden tallafi da ya kamata a baiwa ƙasar ta ukraine a wannan sabon zango majalisar ta saurari fashin baki ne daga wasu masana shari'a a su hudu waɗanda suka yi tsokaci kan abin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa dangane da irin laifuffukan da suke sa tsige shugaban ƙasa yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu kamar da wasunku suka ji a farkon shirin majalisar wakilan amurka ta gayyaci wasu ƙwararru a fannin shari'a su hudu wannan kuma wani muhimmin mataki ne da ke ƙara zafafa batun tsige shugaba donald trump dangane da haka ne na tuntubi dr nasir danmuwa malamin jami'a a jihar florida da ke nan amurka inda na fara da tambayar shi ko menene makasudin gayyatar masana kundin tsarin mulkin kasar? Eh, to babban dai ah, makasudin haka shine don ah, kokarin da shi yan jam'iyyar ah, democrat ta yi na su jawo ra'ayin jama'a game da eh, su sauya ra'ayin jama'a game da neman cige shugaban kasa trump da suke son su yi saboda abin nan da aka kididdigar da aka yi ya nuna cewa har yanzu dai Um, game da batun tsige shi shugaba Trump da su yan Democrat ke da niyyar har yanzu zai canza mutane duk abin da suka yi can baya wannan zaman da suka yi na saurari ga masu shaida bai canza ma mutane Amurka da yawa um, ra'ayi ba game da ko suna so ko ba su shi shugaban kasa. Don shi suka kira masana domin su kara bayani akan dalilin da ke sa tsige shugaban kasa da kuma e, e, yiwuwar haka ga su 'yan majalisa ɗin da mutane su sanda cewa yi eh, ga dalilin su na yin ba. To daga wannan mataki na gayyatar waɗannan masana kundin tsarin mulkin Amurkan sai kuma wanda zango majalisar za ta tunkara. Eh to ka san yadda shi tsarin mulkin nasu yake shine shi ainihin tsige shugaban ƙasa a wannan majalisar wakilai ita ke da wannan ƙarfi ita tsarin mulkin ƙasa ya ba wannan dama. to kuma abin da ake suke bukata wajen tsige shi ne kawai su samu simple majority wato rinjaye ko da mafi karanci eh. eh, mm. karanci ko da da maki ɗaya ne da mm. sun samu wannan suna su tsige shi to amma bayan sun tsige shi din sai a je a yi mishi shari'a a majalisar ta can majalisar ta kanin wannan tsigewa ya tabbata shine idan aka samu kashi 60 cikin ɗari na waɗanda suke zaune a zauren a wannan lokaci ba wai dole da biyan na yawan sanatocin da akwai a amurka ba na jira na wani masani yana bayani cewa mutane san da cewa ba wai kashi da biyar ba ne a'a na yawan sanatocin a waɗanda suke zaune a lokacin da ake zaɓe a ranar da ake eh. Eh, eh. wato wata kamancece ne ake nan da majalisun biyu ke da su ko kuma suke da ita idan an zo wannan batu na tsige shugaban shine duk a bangarorin biyu sai an kada kuri'a can a wakilai da nan na dattawa kuma eh to inda ya dan bambanta su a majalisar dattawa zama ne za a yi inda kasan zaman kotu su 'yan majalisar sanatocin suke zama kaman da suke ce mu juros masu kaman taimakawa alkali eh wajen masu taimakawa alkali hmm. to su su suke zama a matsayin haka nan zaune kawai suke na kasan masu taimakawa alkali ke zama a cikin kotu haka su ma za su zauna sai shi babban mai shari'a na kasa wato chief justice na kasa shi zai zauna a kan alkali ga wannan shari'a din. To, har ila yau dai shi shugaba Trump ya yi wani batu na ko a shekaran jiya ne ke cewa duk da wannan yunkuri da suke su 'yan democrats suka cewa sun tsige shi su kwanda sanin cewa ba kan 'yan republican a haɗe yake ba a taɓa mm. samun ma lokaci da kansu ya haɗu kamar wannan lokaci ba kamar kana game yake nufi da haka eh to kaga abin da ke faruwa shi shugaba trump gaskiya lokacin da ya hau mulki kokari ya samu ra'ayin duka akasarin yan jam'iyyar na abuja na republican suna goya nishi baya har ya kasance a wani tsohon shugaban majalisar wakilai wanda yake shi dan republican ne maganin cewa wato yanzu babu jam'iyyar republican sai dai jam'iyyar trump ya kasance yana da wajen kashi tamanin da tara cikin ɗari 'yan jam'iyyar da ke goyon bayan shi hmm. to kasancewa haka nan duka 'yan sauran jam'iyyar daman kasan lokacin da suke ya fito neman takara ba su goyi bayan ya abin nan ba hmm. su wannan sanata lindsey graham da sauran sanatoci duka hamma suka shi suke yi amma bayan da ya samu tsayawa takara ɗin kuma ci zaɓe ya zo ya samu jam'iyyar nan gwargwado suna goyon bayan shi gaba ɗaya sai kasance duka sauran sanatoci da sun zo suna biyan sahun wato akwai dai yiwuwar kenan a tsige shi a majalisar wakilai amma kuma a majalisar dattawa a samu akasin haka kwarai ko a kwarai dakta Nasir Danmawa kenan malamin jami'a a jihar Florida. To sai dai kamar yadda masana kundin tsarin mulkin Amurka suka faɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaba amma aka samu akasin hakan a majalisar dattawa shugaban zai ci gaba da zama a kan karagar mulki kamar abin da ya faru a zamanin mulkin tsohon shugaban kasar bill clinton amma kuma zai shiga kundin tarihin da ke nuna cewa an taba tsige shi a matsayin shugaban kasa to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu madadin bakon namu dr nasir danmowa sai Catherine Gibson da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. ta gaida Mahmud Lalo da wannan shiri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Namairo Umar Makera da Salihu Isa Fana Kebi tare da Yahaya Dano Azare suka ce baki da salamu alaikum biya Hausa. Da Allah ku bamu dama domin mu taya Honorable Isa Alhassan mazakuka murnar lashe zaben shugaban karamar hukumar Mashegu da yayi. A ƙarshe mun ke addu'ar Allah ya ba shi ikon sauke nauyin da Allah ya dora masa amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga garba na hali kamba vice chairman muryar talaka na jihar kebbi ya ce don Allah biyu hausa ki gaya wa shugaba muhammadu buhari manoman rani na shinkafa a garin kamba na jihar kebbi sun fara barin gonakinsu saboda rashin man fetur da muke fama da shi da fatar gwamnatin najeriya za ta gaggauta kawo ƙarshen wannan matsalar man fetur a garin na kamba mun gode biyu hausa sai kuma sakon na gaba ya fito daga hajiya binta woman leader doguwa garin daɗin kowa da ke kano ta ce assalamu alaikum biyu hausa don allah biyu hausa ku mika sakon jijinar mu al'ummar ƙaramar hukumar tudun wada da doguwa ga ɗan majalisar mu na tarayya alhassan ado doguwa bisa irin gudunmuwarsa akan kiwon lafiya na gina sabbin asibitoci da makarantun firamare a yankin na tudun wada da doguwa da fatar Allah ya kara jan zamanin alhassan ado doguwa sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga usman kasin kiringim na arewa mazaunin kasar libya tare da umar muhammadu kiringim na arewa da alhassan jambuttu kiringim na arewa da sani iga dan jihar maradi dukkansu 'yan jihar da magaram ta jamhuriyar niger suka ce baki da salama alaikum bai hausa da Allah ku bamu lokaci domin mu tofa albarkacin bakin mu kan cece ku ce da ake yi dangane da kiran da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi wa shugabannin ƙasashen jason sahel to maganar gaskiya fa a fili take ya kamata shugabannin wannan yankuna su fito kawai su gaya masa gaskiya babu wani rawar da sojojin faransa ke takawa a ƙasashen sahel illa kuma baya da muke fuskanta don haka mu dai buƙatar mu a yi da su kawai mu huta da kuda mun gode tashar biyu hausa allah ya kara ɗaukaka amin summa amin Abdulaziz Adili Turo nan da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina da labarai a takaice. Bayan da fadar White House ta shafa watanni tana jan kafa a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar ta fito fili ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. aron gama ta barke tsakanin jami'an tsaron gwamnati da mayakan kungiyar taliban a arewacin afghanistan wadda ta yi sanadin mutuwar mutum ashirin daga bangarorin biyu 'yan sanda a kudancin kasar india sun harbe wasu maza su hudu da ake zargin cewa sun yi wa wata jami'ar kula da lafiyar dabbobi mai shekara 27 fyaɗe tare da kuma kashe ta. 'Yan sandan dai sun kai waɗanda ake zargin wurin da lamarin ya faru ranar Juma'a, inda mutanen suka kuma yi ƙoƙarin guduwa. Wani yajin aikin da ake yi a duk faɗin ƙasar Faransa kan buƙatar sauya tsarin fansho ya shiga rana ta biyu. a ƙarshe kuma katafarin kamfanin nan na sufuri uber ya bayyana cewa ya samu ƙararraki dubu uku na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata So da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na karshe na daren yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙarshen kanku a kan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu a madadin Madina Ɗahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu Patrick Daya. Ni Aisha Mu'azu ke cewa ku huta lafiya amma kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku domin sauraron shirin yau da gobe.